في الآداب الشرعية نا الإمام محمد ابن عبد القوي المرداوي الله يمس رحمه muna karatu a fasalin da malam yake cewa alqaza'u wa adab al-libas wan nawm wal as-suf wal fasali da yi bayani akan alƙalanci wa libas kuma a cikin wannan fasali yayi bayani game da ladubba na sanya tufafi wannan. da kuma kwanciyar bacci waluf asuf wal harir da sanya tufafi na asuf shine wanda yake an yi daga gashin dabbobi da kuma alharir wato alhariri nau'i na tufafi da ake dinkawa na alfarma duk zai yi bayani a kansu a mun karanta wani shashe na wannan fasali mun tsaya inda malam yake magana akan ladubba na sanya tufafi ladubba na sanya tufafi inda yake cewa a abin nan baiti na 737 wa atwalu zailil mar'i lil ka'bi wan nisa Bilal al-uzri shibran aw dira'an litazdani yana bayani a kan ladubba na sanya tufafi yace wa atwalu zailil mar'i lil mafi tsayin abinda namiji zai sanya na tufafi lil kada ya zarce idan sawu atwalu zailil mar'i mafi tsayin tufafin da mutum zai saki namiji shi ne lilka'abi iya idan sawu wan mata kuwa bilal uzri shibran aw zira'an litazdadi wato za ta sanya tufafinta ya zamo ya karu daga idan sawu shibran dani daya aw zira'an ko ma zira'i daya litazdadi ita za ta kara namiji tufafinsa iya idan sawu mace kuwa za ta ƙara ma'ana daga idan sawo ya ƙaru da ɗani ɗaya da ɗani ɗaya ko kuma da zira'i ɗaya amma kar ya wuce zira'i ya zo a cikin hadisin da imamu ahmad da abu dawud da suka rawaito da imamu nasa'i da wasu malaman hadisi daga hadisin mu'mini na umu salama Allah ya kara mata yadda matar annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ma'aikin Allah ya yi bayani cewa tufafin namiji zuwa idan sawu ne kala sai ta ce. falmar'atu ya rasulallah mace fa ya ma'aikin Allah ita yaya tufafinta zai kasance kala sai ce turhi shibran za ta kara ta sake shi ɗani ɗaya. kala sai ita musalama ta ce. idan yankashifu ha to in haka ne ai kafarta tana iya bayyana idan misali tufafinta ya wuce idan sawu da ɗani ɗaya kaɗai tsayin bai wuce ɗani ɗaya ba kafarta eh, za ta iya bayyana in tana tafiya kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan dira'an la tazidu alai to za ta iya karawa zira'i daya tsayin tufafinta amma ba za ta kara iya wannan ba kenan mace ana so tufafinta ita yayi tsayi ya wuce idan sawu da dani daya ko ma fiye da haka amma namiji kar ya wuce idan sawu malai yace wa asharhum walbusin ila nisfi saqihi wa ma tahta ka'bin fakrahanhu wa sa'idi yace wa ashrafu malbusin kuma mafi daraja na tufafin da mutum zai sanya ila nisfi izuwa rabin kaurinsa ne izuwa rabin kaurinsa ne ya fi wancan ma wato daraja a wajen Allah wa mata ta kabin amma in ya wuce idan sawu fakara hanku, to abin ki ne wannan kada tufafin namiji ya wuce idan sawu wata ɗaiɗe kuma a ɗage tufafi daga idan sawu iya inda shari'a ta yadda kenan in ya wuce idan sawu an saba wa Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada cikin hadisi yace ma ma asfala min al-ka'bayn fa duk tufafin da ya wuce idan sawu to gidan wuta za a saci a wani hadisi yake ta man jarra sawbahu khuyala lam yanzur Allah ilai lam yanzur Allah ilai wanda ya ja tufafinsa saboda girman kai Allah ba zai kalle shi ba kallo na rama saboda haka laifi ne tufafi ya wuce idan sau na mace ko ana so ma ya karu da dani daya ya zamo ya rufe kafarsa وللرسل كم المصطفى فإن ارتقى تناء إلى أقصى أصابه قد يتي وللرسل shi kuma riga ana so tsayinta ya zamo izuwa a rufi na tsintsiyar hannu wannan wuyan hannu dinnan riga kar wuce haka shine kummul mustafa annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi an ce rigarsa idan iya iya wuyan tsintsiyar hannu yake yi riga haka tufafin annabi yake sallallahu alaihi wasallama fa in saka amma idan mutum yana so ya ƙara tsayin tufafin sa ma'ana tsayin hannun rigarsa tanaha ila aqsa asabi kadi kar ya wuce ainihin zuwa kan yan yatsu domin wasu suka sanya tufafi ya kai har idan eh, kan yatsu to kar ya wuce haka amma dai hadisi ya zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam tufafin sa zuwa wuyan hannu tsintsiyar hannu yake sanyawa idan ya zo mutum yana da bukata ya ƙara tsayi to kar ya wuce ainihin asabi shi ne yan yatsu walin rajul ahdur lufsa unsa wa aksihi walin rajul kuma shi namiji uhdur a hana shi lufsa unsa kada ya rika sanya tufafi irin na mata wa aksihi su kuma mata aka akasin wannan kan sanya tufafi irin na maza lila'nin alaihi me yasa aka hana saboda la'antar da ta zo akan yin hakan ya zo a cikin hadisin da Imam bukhari ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la'ana al-mutashabbihin min ar-rijal bin nisa ya la'anci mazaje da ke kamanceceniya da mata wal mutashabbihat minan nisa'i bir rijal da kuma mataye masu kamanceceniya da maza manzo Allah ya la'ance su sallallahu alaihi wasallama saboda haka in namiji ya sa kayan mata zai shiga cikin la'antar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in mace ta sa kayan maza shi ma an hana akwai dinuwa akai akwai la'anta abu ne laifi ne babba duk laifin da aka yi la'anta akai kabira ce min al-kaba'ir kamar yadda muka karanta a baya saboda haka haramun ne namiji ya sa irin kayan mata ko mata sanya irin kayan maza dan me yake lila'anin alaihi saboda la'anta ta zo a akai ma'aikin Allah ya hana yayi la'anta wakra hannu bi abadi kuma ka ne ta ci wannan ka karkaci wannan saboda laifi ne an hana yawa makaruhi ne abin ki kuma abin nan karahatu tahrim ne haramun ne a sanya tufafi namiji ya sa tufafin kamanceceniya da mata ko mace ta sa tufafi wanda ya kama da na maza ce wala ba su fi lufti sarawili sutratar a tammu minar ta'aziri falbisu wa katadi bi sunnati ibrahima fi'i wa ahmadi wa ashabihi wal uzra ashhar wa akidi ce wala ba su babu laifi fi lufti sarawil a sanya wando sutratar idan mutum zai sutura ya sa wando namiji kenan babu laifi ya sanya wando a ma shi ya fi cikar tufafi minar ta'aziri fiye da daura kwaljalle su mutanen da suna daura zane ne irin zane su na abin nan kuma ko yanzu ma a wasu kasashe kamar Yaman kamar Indonesia Malaysia su abin adansu ma zane ne ko ko an sa wando kuma sai an daura wani zane na alfarma su kaga tufafin su kenan to mutanen da a zamanin farko su dama zane suke daurawa wandon shine nadir shine ba yawa a zamanin ana sawa amma ko ba shine mai yawa ba sanya eh, wannan kwandalan shi fi yawa to ne yake cewa sa wando a min at-ta'ziri shi yafi cikar tufafi fiye da daura ainihin kwandalle zani kenan falbisu waqtani ka sanya ka yi koyi bi sunnati ibrahima da sunnar annabi ibrahim fihi a cikin sanya wando domin an rawaito cewa yana sanya wando wa ahmadi da kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma yana sanya wando wa ashabihi da sahabbai wal a ashhar wa akidi amma shi sanya kwarjalle daura zani ba laifi bane shi ma ya shahara saboda haka wanda ya sanya ba laifi bane amma inda ake sanyawa a garin da ake sanyawa so in sun sanya ma akwai na alfarma ma na girmamawa to amma yanzu misali kaga an kaje kasar Malaysia ko Indonesia ka sa so a wajen su lafiya lam amma mu anan fa aka san haka ne mu maza ko da irin wancan kasewo don ka ce ai ba irin na mutanen ba ne amma mu ai ba mu in ka sa kuma ka zama wani abin daban kuma an hana mai libasu a shuhra mun karanta a baya sanya tufafin da yake jan hankali karka ce za ka yi ado ka zama daban da mutane ka je ka sa irin wancan zanen a mu a wajen ma'aibi ne domin a ko'ina za ka sanya irin tufafin wajen ne irin tufafin wajen domin akasin haka ya zama libasu shuhra kuma libasu shura an hana sanya wa mun karanta darasi dai gabata duk wani tufafin da zaka sanya ya zama kowa yana kallon ka ka zama ah, abin nan bako a cikin mutane ba a so kai haka an hana saboda haka su a can za su sanya kai ma an kaje can ka sanya ba ka da matsala tunda ai al'ada ba wanda zai zai ga babban abu amma ba za ka zo wani gari da tufafin wasu ba saboda wannan zai zama libasu shuhra wa ammatu mukhli wa ammatu mukhli halqihi min tahannuki lada ahmadin makruhatun bi ta'akkuli wa imma imma shine rawani makli halqihi min tahannuki idan za a sanya rawani rawani na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in an daura shi ana sakin kadan a baya an gane ko ana sakin sa ya dan sauka a gadan baya ko kuma a kewaya da shi ya sauka a gadan baya shine yace wa immatu makli halqihi min tahannuki rawani imma da za a sanya makli halkihi wanda ba a ratayo shi ya kewaya wuya ya sauka a baya ba min tahannuk tahannuk yana nufin alhank shine wuya shine wannan ah, abin nan me yake cewa haba shine hank wato ya kewaya ta haba ya sauka a baya al'adar mutanen da haka suke sa rawani to yace rawanin da makli halkihi min ki shi aka yi shi babu wannan abin nan dan jelar da aka yi lada Ahmad a wajen Imam Ahmad makruhatun shi yana ga abin ki ne ba a so bita akudi saboda ya zama ba irin rawanin mutane da ake sanya wani al'ada ba su a wajensu amma a zamanin in mutum ya rawani bai sake shi a baya ba imam ahmad yace wannan makaruhi wa yahsunu an yulqi zu'abata khalfahu yace wa yahsunu saboda haka in zaka sa rawani yana da kyau an turqi bata ka saki gefen rawanin shine can karshen baya khalfahu a bayanka walau shibran ko da dan dani ne dan kadan ya sauka baya aw adna ko kasa da haka ala nafsi ahmad ya bisa maganar imamu ahmad ana so in ka yi yi irin wancan da ake yi an dan saki ainihin kadan a baya haka ya kamata a yi rawani amma rawani irin mutanen dadi yanzu ba a ma yi rawani kuma kowace al'umma da irin al'adarta mu kaga yanzu ka je Nijar ya rawanin su yake haka suke daura shi tudu ba kasafai suke sake shi ba kuma za ka ga ɗaurinsu daban ne amma dai yana magana game da rawanin mutanen inda yake yake magana an gane ku zamanin manzan Allah ta san irin rawanin su za a daura rawani sai a ciki wani sashi a baya to amma mu yanzu ba a masawa ko kuma sai wani dan mayafi ake sa a kai wannan kuma al'ada ce ta tufafi bai da wani cewa sai ga irin tufafin da zaka sanya a yana magana game da irin tufafin zamanin wa sanu malbusin mai limayyit mafi kyan tufafi da za a sanya wa mamaci shine bayan in mutum ya mutu ana so a sanya masa mai likafani fari haka aka fi so domin ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace albisu min siyabikum albayad wa kafrun fihi mautakum sannan yace wa hayyin haka ma rayayye ana so ya sanya farin tufafi shine alb ahsanu malbusin tufafin da aka fi so fabai fabidun mutlaqan la tusawidi karka sa fararen kaya karka sa bakaje injimala ka sa fararen kaya karka sa bakaje wa ayyin fabizun mutlaqan la tusawwidi ka rika sa kaya dan me saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kudaitar akan sa kaya ya ce albisu min siyabikum albayad ku rika sanya tufafin ku ya zanto fari Inda annabi sallallahu alaihi wasallam wa kafinu fihi mawtakum in mutum ya mutu a cikin ku ku rika yi masa likafani da farin tufafi wannan abu ne mai kyau ah, a musulunci amma ba sai akai dole sai fari ba ka iya sa launin da kake so amma dai hadisi ya tabbatar da falala na farin tufafi malai ce wala ba sa bil masbugh min qabl ghaslihi ma al jahl fi asbaghi ahli tahawwud wala ba sa babu laifi bil masbugh ka sa kayan da aka rina aka yi masa rini min qabl ghaslihi ko ba sai ka wanke ba ba sai ka wanke ba ma al jahli fi asbaghi ahli tahawwud tare da cewa baka san wani irin wato ruwa aka yi wato wannan rini da shi ba irin na yahudawa sai asbagi ahalin tahawudi mana idan ana saka tufafi wayanda suke sakawa galibi za ka tadda ba musulmi ba ne ko a wancan zamanin inda ake kawo kaya to idan an yi kayan za a yi musu mai za a rina kayan shi ne ma na yace shin in an kawo kaya rinan ne sai ka wanke za ka sanya dole ne sai ce a ba dole ba ne ba sai ka wanke ba ko da kuwa ka jahilci da mai aka rina kayan ko da ka jahilci da mai aka rina kayan shi ne yake cewa wala ba ta bil masruhi babu laifi ka sanya tufafi mai wanda aka rina da wani launi min kabda gasli kafin ka wanke shi ba dole sai ka wanke ba ma aljahali tare da cewa ka jahilta baka sani ba sai asbabi alin tahawudi cewa shin an yi rini ne irin na yahudawa wanda suke yi ko kuma yaya shi malam kaga in ka duba yaushe ne ya bar duniya shekara ya kusan nawa ka duba littafi za ga rasuwarsa wajen shekara 800 ko tara da mutuwa amma shi yake magana game da rininwa a halitta a hagudi yahudawa ko a wancan zamanin ana kawo tufafi daga wajen waɗanda ba musulmi ba saboda haka dan an kawo tufafi daga wani wajen da ba kasar musulmi ba yace ba dole bane sai ka wanke kafin ka sanya ko da baka san da ne aka rina ba waqila waqila waqila karahanhu mislu musta'mil al-ina wa in ta'lam tanjisa tahtadi yace amma wasu malamai suka ce ikrah wakila kar'anhu cewa makaruhi ne ka yi amfani da shi kafin ka wanke sai ka wanke kafin ka sanya in ji wasu malamai idan an ka tufafi daga inda yake ba ka to saboda baka san da me aka san an ta ba sai ka wanke tufafin kafin ka sanya in ji wasu malamai ko yace mitro mustamilil ina kamar abin da ya zo a hadisi game da kwanuka ko koraye kwarra na ainihin waɗanda ba musulmi ba ƙwariyar da suke amfani da ita abin nan abu sai da suke amfani da shi ya zo a cikin hadisi na abu talaba alfusha ne Allah ya kara masa yadda yake tambayar annabi sallallahu alaihi wasallama yace inna bi arzi qaumin ahla kitabin ahli kitabin inna bi arzi qaumin ahli kitabin mu muna kasar wasu mutane ne yahuda da nasara afana akulu fi aniyati ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama idan sun ba mu akwai idan muna so mu yi amfani da ainihin a kusansu mu ci abinci ya halatta mu ci abinci a cikin su akushin da suke amfani da shi kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa in wajadtum ghayraha fala ta'kulu fiha in kun samu wasu kwanukan wasu akusan ku ci a wasu ba wannan ba kar ku ci a cikin akushin waɗanda ba musulmi ba in kun samu me wasu sai ku ci a wasu ku kyale musu nasu saboda su suna cin kare da alade ko ba ka ba da mushe to kuma su baya ba ruwansu da wani wankewa ma in ma za su wankin ba wani wankewa ta zuwa gari bane kuma duk an zuba abin nan abin nan saboda ka in za ku samu wasu to ku kyale nasu wa in lam tajidu in ba ku samu wasu kwanukan ba baktiruha wa kulu fiha to ku wanke ku ci daga cikin wannan akusan da aka yake na ahlul kitab ko wanda ba musulmi ba yanzu wannan hadisi ne yake nunawa in an samu wani to kada a yi amfani da nasu sai ce to kamar haka in an kawo tufafi daga wajen waɗanda ba musulmi ba a fara wankewa ji wasu malaman kamar dai yadda aka ce in ba a samu wani ba a wanke kwanukan ka bai amfani da shi saboda me saboda gujewa abinda da ba a san me suka yi ba a ciki sai ce wayin talamu tajisa amma in ka gane cewa akwai najasa a cikin abin da suka anta fasilhu tahtadi to shi kenan ka wanke wannan shine shari'a in dai ka san cewa dama akwai matsala to ka wanke ba sai an gaya maka ba ba sai an gaya maka in ka san cewa akwai matsala ka wanke ba sai an gaya maka saboda misali kana gani cewa a idan ka an yi amfani da kwanukan wajen shan giya ko kuma cin abin da yake na kazanta kaga ba za ka ce sai ka ce a'a ba za ka ce a ciki ba sai an wanke wanke wadda ta dace da kai musulmi ko ba ka ba ko kuma ka guje a wannan ka nemo wani ko ba ka ba don kada ka ce a cikin wanda yake mai najasa malai ci gaba da bayanin tufafi ya ce wa ahmara qanin wal mu'assara fakrahan wa ahmara qanin tufafi ja zir wanda yake ja tsantsa ce wal mu'assar da wanda aka rina da wani abin rini ana ta da shi asfar fakrahan shi kan ka su ka ki su lilubsi rijalin kada maza su sanya wannan tufafin hasbu fi nafsi ahmadi ya zo a cikin magana imamu ahmad kuma hadisi ne ya zo cewa ah, ma'aiki salama ya hana sanya tufafin da yake ja zirke nan da kuma wanda yake an rina da wani abin rini ana ta shi asfar amma yanzu kaga wancan abin rinin babu shi sai dai ja jan kuma yanzu kaga iri-iri ya sa malamai suka yi ta tattaunawa har yanzu za a ga maganganun malamai suna tattaunawa akan wani irin ja ake nufi saboda ya zo a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana Amina ya fito da daga tantinsa tare da ya sanya tufafi ja haka hadisin ya ce hmm. tufafi ja sai aka ce kenan jan da aka hana ba kowane ja ba ne ja wanda yake ya turu ya yi jazir hakan nan shi aka hana amma wanda aka turka shi ya yi duhu ko kuma ya yi haske wannan babu komai ana iya amfani da shi ana iya amfani da shi malaka wala takrahan fi nafsihi ma sabaqtahu min az-za'farani alba'ti launin muwarradi yace wala takrahan ba abin ki bane fi nafsihi a cikin maganar Imam Ahmad ma sabaqtahu tubabin da aka rina shi min az-za'farani da wato tsiro na za'faran za'faran ai wani wani abu ne na da yake wani ciyawa ce za'faran to babu laifi kuma ana rini da wannan tubabin da aka rina da wannan eh, wannan na babu laifi a sanya shi tsar aka yi rini da shi babu ne launin warradi launin da yake tsakanin fasifasi yala-yala kenan da kuma jaja-jaja haka za'afiran yake yin an yi rini da shi babu ne bin jimalin a sanya walaita biliftus sufi batun, walal kaba malaita walaita biliftus sufi bat. babu ne a sanya tufafi na asuf ne tufafin da aka saka daga gashin dabbobi walal kaba babu laifi a sanya alkyabba shine da larabci shine alqaba bahaushe yace alkabba amma larabci alqaba ne alqaba shine alkabba shine abin da ake dorawa a bayan an sanya dogon riga kuma a sanya wata shine yace babu laifi walau nisa babu laifi mata ma sanya tufafin da ake da asuf babu laifi wal burnus kuma babu laifi ka sanya tufafin da ake tashi burnus shine tufafin mutanen maghrib mutanen morocco shine wanda ake wa da hula din nan A wata doguwar riga da kuma hularta shine burnus babu ne duk wannan ana iya sanyawa ifhamhu waqtadi namiji zai iya sanyawa mata ma za su iya sanyawa tufafi ne mutanen Morocco mutanen Maghrib maza da mata duk suna sa wannan tufafi yace babu laifi a sanya shi kaga a tsohon tufafi shekaru ɗaruruwa ana sa irin ba laifi bane a sanya wannan wa yuhsanu tanzifu siyabi wa tayyuha yace wa yahsunu yana da kyau tanzifu siyabi a rika tsaftace tufafi yace wa sayyuha kuma a ninke su an wanke wato mu yanzu kaga gogiya muke yi da dutsen guga to kuma wa take sai ba lati babu laifi a wanke tufafi a ninke wa sayyuha a wanke a ninke tun shekara wajen ɗari tara mutane suna yin ado kowa da irin sa an an wanke a ninke wa yukrahu ma'tulil gina lufsukar radi yadda wa yukrahu abin ki ne ma'tulil gina tare cewa kana da wadata lutur radi ka sa tufafi wanda yake koma baya wannan abin zargi ne abin ki idan Allah ya maka yalwa ka sa tufafi mai kyau na ado wanda yake inna Allah jamilun yuhibbu aljamal Allah yana son abu mai kyau abu mai kyau ba abin zargi bane kar mutum ya dauka wai an yi ado laifi ne a'a Allah yana son ma ayi ado haka manzo Allah ya faɗa ai mun karanta hadisin darasi ne gaba da wani mutum da yake tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka yi magana girman kai sai shi ya ɗauka cewa mutum ya yi ado ne girman kai ya rasulullah ar da yuhibbu an na na'luhu hasana wa hasana Ya ce ya ma'aikin Allah to kuma ya ji an yi magana girman kai cewa mutum ba zai shiga aljanna ba in yana da misalin bakin allura na girman kai a zuciyarsa misqalu zarratin min kibr la yadkhulu aljanna man kana fi qalbihi misqalu zarra min kibr magana tana da girma ba zai shiga aljanna ba wanda yake da kaman bakin allura shi ne iskalu zarra mafi kankantar abu min kibir na girman kai ba zai shiga aljanna ban jahannama sa wanda yake da kaman bakin allura in an na karanta wannan hadisin sai in kalli waye a cikin mu bai da kaman baki allura ne <laughs> in dai mun saboda girman kai shine ka ji ka gona ai ko ba haka ba a'a idan dabi'a ce ta dan adam kana jin ka wani amma kar ka yadda ka nuna karka yadda ba wai jin ba ne a'a a gane a aikace nan matsalar shi. amma ji kan waye baya ne eh waye baya ne abu wani akwai shi dole za in ka ga wani kasan ka bi shi a ɗabi'a kuma za ka ji cewa har ma kana ma jin cewa ana iya ganewa ma cewa wanda kana lura wa ka shi ana iya ganewa ko a wucewa ko a gaisa ko a magana ko a ka nuna kabuwa ne to ba a so ka nuna ko da a ranka kaji kaji shi in kai haka to kana da matsala manzo Allah ce ba zai shiga aljanna ba wannan mutumin da ya ji wannan maganar kamar yadda na ji ni ma hankali na ya tashi sai ya ce ya rasulullah to ai mutum yana son ya sa tufafi mai kyau ya yi ado ya sa takalmi mai kyau shine girman kai sai ce a ba wannan ake nufi ba alkibru yaji ne basarul haqqi wa ghamtun nas ture gaskiya da rena mutane shine girman kai a gaya ma gaskiya ka ce ka ƙi karɓar gaskiya kuma ka rika ganin mutane kamar ba wanda ya isa wannan shine girman kai sai yace Allahu inna Allaha jamilu yuhibbul jamal ai ba laifi bane kai ado Allah mai kyau ne kuma yana sa abu mai kyau saboda haka yin ado ba laifi bane abinda aka kishi ne yin alfahari kamar yadda makaranta hadisi man jarra tawbahu khuyala wanda ya sa tufafi yana ja saboda nuna isa da takama duk wani tufafin da zaka yi wanda yake nuna isa da takama haramun amma kuma abin ƙi ne ya zama ka kana da hali kuma ka sanya tubabi na kaskanci wannan abin ƙi ne shi ne yace wa yukrahu ma'tulil gina lufsukar rabi abin ƙi ne tare da kana yalwa kana da yalwa ka sa tufafi koma baya kuma hadisin Abi Huraira wanda imamu Ahmad da Tirmidhi suka rawaito manzo Allah ta'ala yake cewa inna Allah yuhibbu an yara athara ni'matihi ala 'abdihi Allah yana so in yi bawa ni'ima ya ga alamar ni'imar tare da shi in Allah ya ma ni kar ka boye a'a Allah ne baka ba kai wa kanka ba saboda haka kar ka boye ni'imar Allah Allah baya san haka wato rashin godiya ne rashin godiya ne amma in kai godiya ga Allah shine ya ma ni ka ka amfana da ni'imar da Allah ya maka shine godiya malai ce wa ma yashbahu dhunnari yukrahu mutlaqan wa mujrim bihi aw shibhu luft at-tahawudi yace wa ma yashbahu dhunnari sanya tufafi irin na malaman coci shine za zaka sun sa dogon riga sun daure da wani zare a tsakiya ai yanzu kuna ganin malaman coci to shine sunnar wannan musulmi baya sawa yukra mutlaqan musulmi ba zai sa irin tufafin dan ka ganshi sai ka dauka nasara fasto ne a kowa yana da irin tufafi kar ka sa wanda yake kama da waindan an gani za a tambani cewa kai irin su ne a'a ka sa dai wanda kowa yake sawa wa musulmi bihi abin zargi ne abin ki ne aushe bai ta tahawudi ko ka sa tufafi irin na yahudawa mana wanda su suke sa irin shi wanda suka keɓanta da shi wanda suka keɓanta da shi wannan abin ki ne abin ki ne amma a ina a inda ba a sa irin tufafin a garinku kuna da tufafi irin ko a ƙasar nasara din ana tufafi na musulmi ana iya gane musulmi in ka je ƙasar turawa za ka iya gane musulmi ko ba haka ba wata ila ganshi da gemu wata ila ganshi da hula irin wannan tashi kafi da naki kana gani zaka gane musulmi ne ko ba haka ba amma kana ganin wanda ya sa wani rawani da gashin baki ne ya nannade da wani rawani mai abin nan za gane wannan mutumin hindu ne ko sikh ko ba haka ba mutanen indiya masu bautar abin nan sannan kana ganin mutum kuma ya sa abin nan riga da wani abin nan dan fari da wani abin nan zaka ce wannan limamin sosai kowa da irin tufafin dokar ka sa tufafin da yake kama suka ke banta da shi amma idan ya zama tufafi ana sawa ko da nasu ne amma ya zama kowa yana sawa babu laifi ka sa kamar yanzu kasashe larawa duk shat da riga suke sa a ta manyan mutane kowa shat da riga da kot tufafi ne ai asali nawa na ba na musulmi ba ne amma ya zama yanzu tufafin kowa da kowa ba wai ya keɓance su ba amma akwai tufafin da kuma yake banci wani shashe na mutane yanzu idan kaga mutum ya sanya burma burman wanduna an babbata tsakiyar wanduna ya sa riga duk mai zanen wani me yake nufi kenan ana gani za a masa aji ko na ce irin wani yan kaza ne to karka sa tufafin da za a mame a yi maka shaidar abin da yake ba na kwarai ba a ce wannan irin waɗancan ne ana gani za a gane cewa kowane gida na mutane yanayin ɗabi'a suna da irin tufafin da suke sa to ka sa tufafin mutanen kirki ka yi shiga irin ta wanda in an ganka za a girmama ka in an ganka kana da kamala a cikin mutane amma kar ka sanya tufafin da yake ya sabawa kamala da al'ada ta inda kake na mutum na mutum malai ce wa ya harmu jarrul lubsi lil khuyala min fatan mutlaqan bal fi salati fa akidi wa yahrumu haramun ne yace jarrul lubsi ka sanya tufafi ya ja kasa lil khuyala saboda girman kai wannan mun karanta hadisin a baya cewa man jarra thawbahu khuyala lam yanzur ilayhi yawm alqiyamati wanda ya sanya tufafin sai ya ja kasa khuyala domin nuna isa da takama to Allah ba zai kalle shi kallo na rahama ba gobe kiyama to shine ma ya yace wa ya haramun ne jarrul lubsi sanya tufafi ya ja kasa lil khuyala saboda girman kai min fatan daga mutumin da yake mutlakan inda ya namiji ne haramun ne mutlakan babu kai bal fi salati ba kidi a sallah ma fi tsananin abin ki a sallah ma fi tsananin abin ki ba a so mutum ya sanya tufafin da zai rika takawa musamman a sallah wannan fi ma tsanani a sallah ba a so mutum ya sanya irin wannan tufafin abin ki ne manzo Allah ya hana sallallahu alaihi wa sallam kaga a baya can yayi mana magana game da tufafin da ya kamata mutum ya sanya shine zuwa idan sawu in ya daga zuwa kauri shine ashrafu luftil fata yace haka ya kuma in ba zai iya ba kada ya wuce idan sawu anan kuma sai yake duk wanda ya ja tufafin sa ya wuce idan sawu dan takama to yana da wa'idi ma'ana Allah ta'ala zai masa azaba gobe kiyama wa ma yashbi'u az-zunnari yukrahu mutlaqan mm. duk abin da yake kama da wannan tufafin na yahudu abin kili abin ki ne mutlakan ba so irin wannan tufafin zunnar shine wani igiyar da ake daura a tsakiya irin wanda za a ga nasara suke daura sun sa doguwar riga ta daure tsakiyar da da igiya ba so wala ba tafi fi shadd al-izari li amma babu laifi idan ka zo sallah sai tufafin ka yayi yawa to ka tamke shi ka haɗe shi waje guda wannan ba abin laifi ba idan ka sa babbar riga ko ka abin da musamman a sahu wani zai iya danne ma gefe da gefe to babu laifi ka tattare tufafinka in za ka yi sallah wannan yake babu laifi an gane wala bata fi shaddil izari ka ɗage ainihin tufafinka ka rike shi li sujjadi in ka yi sujjada saboda idan kana sallah in ka saki tufafin wani ya zauna a gefe ba za ka iya motsawa ba musamman a cikin sauni ko kai dai kake sallah za ka so ka tare saboda ka ji daɗin sujjada da miƙewa wannan ba laifi bane jimala amma an hana mutum ya tamke tufafinsa har kawai an hana ya tamke tufafin saha kawai sai dai akwai uzuri namiji ake nufi walubsul harir zur ala kulli balighin sanya tufafin alhariri mai alharir shine silk da turanci wato akwai tufafin da ake sakawa wanda ake cewa shi silk shine daga wani ainihin wato zare da ake samu daga wata tsotsa wadda ake san'anta zaren yayi laushi za ga yayi yayi tantsi kwarai daga ciki amma wannan a zamanin da ne ake yin a silk yanzu tunda abuwa suka duniya ta cika ba aka daina yin irin wannan sai nadiran sai abu ne wanda yake na al'ada kawai ake ajewa amma ba a sanya tufafin silk yanzu to shi haramun ne namiji ya sanya tufafin alhariri wannan tufafi da ake san san'antawa na silki ala kulli balighin akan dukkan baligi siwa li zanan sai dai in akwai larura ta rashin lafiya sai na akwai larura ta rashin lafiya ne rashin lafiya akwai ciwon da ake yi na kamar kazuwa ko wani ciwon fata da ake a zamanin da mutum ba zai iya sanya wani tufafi ba saboda zai dame shi amma in ya sa alhariri yana da laushi ba zai mata komai ba sai suke sawa wannan babu ne kaga uzuri ne rashin lafiya yana da kuraje ko wani jambo a jikinsa da ba zai iya sa tufafi wanda yake mai kaushi ba sai mai laushi to babu laifi li zanan ma'ana limarar da shine zanan saboda rashin lafiya yake au ne ko kuma saboda ainihin kamal kwari ko kwarkwata irin abin da yake zama a cikin mutum in mutum yana da wannan in ya sa alhariri suna sauka daga jikinsa au harbi johadi ko kuma a ɗinka tufafin alhariri don a je filin daga da shi filin jihadi don a je filin jihadi da shi cewa idan mutum ya yi wannan ya je filin jihadi ba laifi ba ne ya zo a cikin hadisi cewa an hana sanya tufafin alhariri ga mazaje sai kadai wanda suke da uzuri kamar yadda malam ya faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wata rana ya dauki wannan alhariri wannan tufafin alhariri yace hada hillul li inati ummati wannan tufafin ya halatta ga matan wannan al'umma shine alhariri su sanya haramun ala zukuriha haramun ne maza su sanya wannan alhariri amma malamin suka ce idan akwai uzuri na rashin lafiya ko kuma na misali zuwa za a je yaki. domin in za a je yaƙi ana so a je cikin kamala wanda abokin gaba ba zai rena ka ba wanda abokin gaba ba zai za ka yi masa kwarjini shi yasa in za a je yaƙi ake so a yi shiga za ga an cire kaya an sa soke an yi kaza an yi saboda duk wanda ya ganka ya ɗauka ai ba dama ne kar ya rena kai ce kai da Allah wacce ya ganka cikin tsoron aka ba wani kamala eh, ana so ka fito da kwaljini da kamala in ya ganka tun daga nesa ya ɗauka cewa wani gwarzo ne jarumi ne wani abin nan ko ba haka ba sai ya tsorata to kuma a yaƙi ana so tun kamun mahaiganka ke sa yanzu ake baje kolin kayan yaƙi kwanakin baya china ai ta ba duniya tsoro ta fito da kayan yaƙin da ba taɓa ganin irin sau sai ake ta hira a duniya turawa suke ta tattaunawa ashe china tana tanadi ashe kaza kaza to ai kaga ta yi ta biya bukata duk duniya wa aidu lahum mastafatun min kowa ya kamata shi yasa a kasar da ake duk inda kake musulmi ba a so ka mai da kanka abin renawa shi za yanzu kaga mutanen kudu suke zagin mu a Hausawa da Fulani me yasa saboda in ka ce ya ce almanjiri so san dauka almanjiri wai wani aibi <laughs> ba san malanta ba san wai duk me duk wanda suka gani dan arewa gashi dai babban ma'aikaci ne sai kai da Allah almanjiri wai suna ga suna nufin kai ai mutanen ka suna bara tunda ko ba ta bara a kudu a suna yi mana ga sunan a kudu yanzu kaje duk kudu wa yake bara a kudu mutanen mu ne suke bara saboda haka wa ka zama wa da kima musulmi in an ganka kayi kaza ta ce dalla kai daga mutanen ka can suna bara kuma kai ne za to kaga duk abin da zaka aibanta al'ummarka da addininka bai haramun ne ka aikata saboda haka mu ya kamata mu je mu koro waɗancan mu ɗebo su mu dawo da su mu killace su a nan ma'ana su tafiya kudu kai ba su kadai ba hatta masu shusha yana da garuwa ma'ana su zuwa kudu domin duk masu garuwa a kudu in ka bi mafi yawa 5% za ka tattar jirgin arewa masu sai da ruwa masu shu shaina masu yankan fari duk mutanenmu ne ko ba haka ba kuma ba haka ya kamata ba wannan kaskantar da al'umma ne kaskantar da addini kuma ka ce kai musulmi ne kaga ba daɗi musulunci baya yarda da kaskanci shi yasa aka ce in za a je jihadi a yi shiga ta kamala a yi shiga ta ban tsoro to a yi tun kafin a je jihadin yanzu ya kamata a ce in ya ganka ya san kana da daraja kana da kima ba zai rena ka ba amma ka riga ka zubar da kimar kanka kuma abin da kai ce babu kudu ba fa in kana so ranar lahadi mai zuwa ka je nan church road a sabon garin kano za ga masu bara sai ka ji haushi kuma sai ka ji abin da ake faɗa a baran ma a bakin church ma suna nan a bakin ranar lahadi ko yanzu da maraicen nan to kaga wannan an zubar da kimar addinin an zubar da kimar al'ummar ya zama kaskanci ya hau kan mutane saboda mai saboda kuma ba kuma suka rasa ba a'a lalacewa ce da rashin tarbiyya lalacewa ce ko da sun rasa din amma al'ummar su ai ba tallafe su ba al'ummar su kuma za su tallafa din nawa za su tallafa tunda sana'a ce matsalar shi barar ba wai rashi ba ne mafi yawa sana'a ce sun mai da shi kawai to ya za ka yi to laifin ba na su bane laifin hukuma ne domin hukuma ya kamata ɗau mataki na maganin irin wa'annan duk abin da za a zubar da kimar al'umma a zubar da kimar addinin musulunci bai kamata a kyale to amma tun da babu hukuma ita ta ma tsare kimar ta ba ita tun tunda abu nawa ne wadda ta zubar mana da kima a dalilin abu nawa aka zubar mana da kima su wa'anda suke bai kamata a ce sun kwato mana hakkin kimar tamu ba tsaya sun kare mana kimar samu saboda haka wannan abu ne na takaici wanda ya kamata a ce an magance shi kuma shi yasa kullum muke kira a samu wakilci mai kishin al'umma mai kishin addini wanda zai tsaya taimaka ya yi maganin waɗannan abubuwan da ya kamata a ce zo abin nan ba zuwan nasarar ƙasar nan nan shigo ufa arewa yau kuma muna 2000 an shekara fa 120 fa da biyu fa har da ƙari amma ka duba abin da ya zo da shi na a wajen yan kudu ka duba yadda su suka rige irin abin na abin amma mu duk abin da ake a duniya na ci gaba mu ban da mu wani ke ne ne mutanen mu sun iya da mu gyara kuma laifin kamar da na faɗa matsalar jagorancinmu ne mai tsaya inganta ya yi tarbiyyar al'umma ba shi yasa dole za a samu matsala lokaci yi nisa da duniya ya kamata a ce an wuce wannan marra amma har yanzu idan ka zo ka shiga wani lungun a nan arewa sai ka ɗauka zamanin shekara ɗari ne lokacin da nasara ma bai shigo suna nan da suke gida zaman komai ana yi koma baya ba addini babu duniya wannan abin takaici ne abin bakin ciki abin da ya kashe mu shine shugabanci daga nan inda nake magana an kai tafiya kilomita biyar bakwai kilomita goma wallahi na rantsi da Allah ba zan yi kafara ba akwai inda in ka shiga sai ka zubar da hawaye wallahi nan kusa wani dan lungu kadan kai tafiya kilomita kadan duk abin da ake na ci gaba banda su ba asibiti shaka tafi babu makaranta labaramare wala sakandare ga talauci iya inda aka gada na noma nan ake noma ake rayuwa in an yi noma shi ne za a ci in kuma ya wuce shi kenan abin da za ka zubar da hawaye za ga mutum ya zo da 'ya'yansa ba ya'ya wallahi yana roƙonka don Allah a ba su cirar ciyawa kowane in an yi cirar ciyawa din ana ba su naira ɗari biyu ɗari da hamsin matasa maza da mata wallahi wata ma yarinya ta girma wallahi an ke zuwa gona ana roƙonku, don Allah wala ce cirar ciyawa a ba su ɗari biyu ɗari da tun safe karfe bakwai da rabi ko takwas za su fara cirar ciyawa har azahar ko bayan azahar a ba su naira ɗari biyu wallahi nan tafi tafiya kaɗan haka suke rayuwa cikin kasawa saboda ne ba su da gata kasar su ce amma an hana su gata an ki kulawa da su to wannan shi mai da mu baya dole a samu mabarata ma dole a samu hali na kakanikayi malai ce fa jawuzu fil ula wa harimu fil asa idan mun koma baya yace wa harir hazur ala kulli balighin sanya al-harir ka hana dukkan baligi kaga yace baligi yaro karami ba kaga na yace baligi za a hana kaga kenan yaro karami ana iya sa masa sai yace a baiti na gaba fa wuzu fil ula magana biyu ce game da a sanya wa yaro karami al-hariri fa wuzu fil ula magana farko shine sun ce ya halatta a sa masa tunda yaro karami ne wa arzimu fil asa amma magana mafi inganci haramun ne an sa wa yaro karami saboda me abinda aka hana manya to tun ana karana kar a koya wa yaro magana mafi inganci haramun ne a sanya wa yaro tufafi na alhariri ala tibiyani ga yara kanana min musmitin zid zidi yace daga alhariri zalla shine musmit hariri zarra zalla wanda ba a tudan yashi da wani abu-zare ba amma sukan cuɗanya hariri da wani zaren a saƙa da alhariri da wani zare in wannan ne babu laifi ana iya sawa ko a yi masa raje tufafin alhariri a yi masa tufafin wani wani wani wato yadin a yi masa raje da alhariri wannan babu laifi ana iya sawa ana iya sawa amma in musmit ne wanda zallan alhariri shi aka hana shi aka hana kamar yadda aka hana manya sawa yace magana mafi inganci ƙanana ma an hana sawa kar a sanya musu dan ya zama kan saba da abin da yake ba ba halal bane to malam ya gama magana a kai a akan tufafi to shi kenan na na in ka take ta eh eh akwai eh, wannan ma ai manzo Allah ta sallama a hadisin ya hana cewa kada mutane su tamke su, ko kuma ka su masu akwai hadisiya cewa su laraba da abin da suna da suma mai yawa sai maza Allah ya hana su lalisan cewa su daina ɗaure gashinsu ko kuma tufafinsu shi wannan an hana ne ana so idan mutum yana sallah cewa da tufafinsa da jikinsa baki ɗaya ne ya su jada baki ɗaya to amma matsalar shi ne abin da malam yake faɗa yayin da ka zo cikin sahu zai zama an matse ka ko an tare tubabin zai ba za ka samu ina ne ba to wannan babu laifi ka tattare tubabinka dan ka yi sujjada ba ba ba laifi bane amma ba a so a tamke tufafin ko a tamke su ma gashi a ɗaure shi irin yadda jajaye suke an hana saboda me ana so an yi sujjada da tufafin da baki ɗayan jikin mutum zai ya na zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala amma wancan magana da aka faɗa shine in mutum ya samu takura babu laifi ya dan tattare tufafinsa ya na'am barakallah nan yace wa yahrum bayhur rijali bayan ya gama magana akan tubabin da za a sanya to kamar kai tambaya ka ce to Allah ya gafarta malam to ai wani ba sanyawa yake ba amma yana saidawa yana saidawa ko ba haka ba shine yace wa yahrum bayhur rijali lilubtihim haramun ne mutum ya sayar da irin tufafin waɗanda ba musulmi ba wata khitihi da kuma ɗinka shi wannafsi da saƙawa fi nafsi ahmadi a maganar imamu ahmad wa ya harumu bai'un rijali lilufsi an hana mutum ya yi kasuwanci a tufafin da yake na haram a tufafin da yake na haram mana Allah ta'ala ce wa ta'awunu albirri wa taqawwala ta'awanu ta'awunu ismi da abin da za ku yi ku yi taimake taimakekeniya akan birri aikin nagarta da kuma ihsani amma kada ku yi taimake taimakekeniya akan me sabo al-ism wal udwan da ke tare iyaka Allah to yanzu misali kai ka ce ba za ka sa ba amma kana saida wani isanya me kai kenan ka taimaka a saba wa Allah to wannan haramun ne ko kuma dinkawa kai ka ce ba za ka sa ba amma wani malamin coci ce kama kai ba dinki ne ce ɗin kamun kayan coci ka ga ba za ka dinka ba saboda me ka taimaka wajen sabawa Allah ko kuma tufafin da yake na saban Allah irin tufafin mata wanda yake bayyana jiki masu ɗinkin mata suna da garare a gaban saboda in dai ba ta yi maka ta zo cewa ita mata aure ba ce za ta sa mai gidanta ne kadai saboda haka duk wanda ya zo ce kun yarjejeniya ba na ɗinkawa sai idan mijinki zaki yana da aure eh to iya mijinki da Allah halatta ki zan dinka iya mijinki zaki sanya in kika saba haka ba Allah ka gani ba dai fira mai ko ba haka ba tunda ai idan ka dinka a je ayi sabon Allah da shi kai ne to kenan sai ka yi abin nan ko ba haka ba saboda haka sai ka yi cewa ni ba zan dinka abin da yake na sabon Allah bane ba zan sai da tufafin da yake na sabon Allah bane sai wanda yake ba za a tabawa Allah ba shi za ka yi dan me Allah ya ce ku yi taimakekeniya akan yin birri da kuma ayyukan nagarta da kuma ihsani kar ku yi taimakekeniya akan saban Allah duk wanda yake mu'amala da wani abu na saban Allah to yayi taimakekeniya akan al-ithm wal udwan kamar wanda misali ba wai ya dinka ba ba wai ya saida ba ya taimaka ma wajen tallatawa wajen tallatawa shi yasa mutanen kirki ba sa tallan abin da yake na banza akwai wani dan wasa a dan Senegal ne ina tsamman ko dan ina wanda aka ce zai tallan giya yake yadda kuma an ba shi kuɗi mai yawa kuma da tallan irin wannan abu na yan abin nan eh, luwadi din nan ce shi ba zai yi ba a faransa duk suka sanya alama ta cewa suna goyon baya shi ba zai sanya ba ai ba yarjejeniyar shi bal aka ce yayi amma ba tallan abin da yake ya taba addinin sa ba duk da cewa sun yi barazanar kore shi amma yake wallahi ba zai yi ba sannan akwai wannan dan tiktok wanda ya fi kowa samun kudi a tiktok dan shi ma senegal wani wani mai tiktok wanda ya fi kowa samun kudi jami an yi mata ya tallage ya yake ba zai yi ba kaga ya san cewa addinin mu bai yadda ka tallata abin da Allah baya so duk da cewa kudi mai yawa za a bashi millions of abin nan naira amma yake ba zai yi ba yace saboda me ya san ba daidai bane kaga duk wannan suna da fahimta kenan ta kuma ba iya fahimta ba suna da ɗan tsini eh, sun yadda akwai lahira kenan sun yadda akwai hisabi in an shi duk cikin duniya na kudi sannan gobe zai mutu ai ba zai zawama a duniya ba kuma in yaje gaban Allah ya tafi da kudin yi ne ba zai ma amfani ba a shi yasa aka hana sai da makani ga wanda zai yi sako yanzu abin da ake kuka masu kera wannan eh, me ake ta dan bada ko me wannan abin da ake soka mutane ana abin wannan kibiyar nan kaga ai makera ne suke kuma sun san cewa wanda zai amfani da wannan ta'addanci zai amma suke kera kaga haramun ne ko abin nan barandami ko wani abin da ka san wanda zai amfani da shi saban Allah zai haramun kana sai da adda misali sai a fitina ta tashi Haka zo za a sai adda in ka san ba abin nan za a yi ba gyara itace da waye ba yaki za a yi kaga ba za ka sai da ba ya zama makami haramun ne ka sai da ya zama makami duk wanda zai amfani da wani sabon Allah haramun ne ka taimake shi akan sabon Allah ina ma sai da kwaya ba su ne makiya al'umma a gaba abin da ya fi laifi irin sai da kwaya sun san cewa yana cutar da al'umma amma shi kudi yake samu ba ruwan shi duk kuma tawa shi zai samu kudi daga wannan macuci ne ya zalunci al'umma to duk wannan haramun ne Allah yake wa ta'awanu alal birri taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan duk abin da zaka aikata wanda za a saba Allah da shi haramun ne ka aikata shi duk abin da zaka yi kuma ya zamo an yi wa Allah da'a an yi biya to ka aikata shi zaka samu lada wannan karshen abin da malai ka a wannan fasali kenan fasali na gaba yace bai'ul asiri wal inabi والشراب وآلات اللهو ومعاملة من خالف الحرام زي بياني أكم بيع العصير سيد العصير شيني آه ruwan lemo da aka matse ko ruwan wani abu da aka matse wanda da inibi da kuma ruwan misali dabino da ake tsumawa ko ruwan wani leman da ake juyar da shi ya zama abin maye shine al'asir duk abin da za a tatsa wanda za a juyar da shi ya zama abin maye wal'inab da inibi shi ma ana tatsa mai da shi abin maye washarab da kayan sha wanda yake na haram wa alatin lahu da sayar da kayan kiɗa wa mu'amalati man khalaqa al-haram da yin mu'amala da wanda yake cin haram da wanda yake mu'amala da haram ka san cewa wani yana sai da kwaya kuma yana da mana irin mai shago din nan yana sai da paracetamol kuma yana sai da dayar ma kaga ya hada biyu kenan kuma ka sani cewa yana sai da kowanne shin ya halatta kai mu'amala da shi ta kuɗi domin kudinsa ya zama akwai abin da mix ko ba ka wanda yake kaza yake kaza yana mu'amala da haram ya mu'amala ya kamata yi hulɗa da shi duk malam zai yi bayani a cikin wannan fasali abu na farko bai wal asiri wal inabi wal sharab sai yadda abin da za a yi kayan maye da shi abin da za a yi kayan maye da kamar me da me kenan kamar dawa da masara da gero wanda za a sayarwa kamfanin giya duk dillalin da yake sai yake yake nemo wa kamfanin giya abin nan abin nan hatsin da za su yi giya da shi to kaga wannan yana dillancin yana yana cikin la'anannu domin za mu karanta hadisin da aka la'anci lo'ina ashrun fil khamri ashr lo'ina fil khamri ashrun manzo Allah ya la'anci mutane goma a cikin al'amarin giya mutane goma daga ciki akwai dillalin da yake sayar da ita da wanda yake sayar da abin da ake yin da wanda yake kenan za ka yi abin nan dillancin kayan hatsi in wanda aka zo saya ya kamata ka san waye mai cinikin in kamfanin giya ne ka ce ba zan sayar ba saboda in ka sayar musu to ka shiga la'antar Allah duk abin da ka samu haramun ne kuma ka ci haram so kuma banda la'antar da ka shiga shine al'asir wal'inab inab wal sharab sannan mai sayar da kayan kida piano da kalangu da gita mai sayar da su yana sayar da haram mai sayar da abin nan statue da abin nan gumaka a can abin nan wannan sassaka haramun ne sai ai ba bauta masa nake ba kawai saiwa nake kuma wanda nake saiwa ba musulmi bane a'a to kai musulmi sai ka sayar da abin da za a saba Allah a je a aje gunki a gida kuma ka yi ciniki ka ci kunin haramun ne haramun ne sai da kayan abin nan alatin lahu dillalin gita da piano da waye haramun yake sayarwa domin mu'amala su haram ne wa man khalata al-haram da wanda dukiyarsa ta cuɗanya da haram malam ya ce lokaci yayi darasi na gaba sai mu karanta wannan fasali insha Allah ta'ala abinda mu karanta Allah ta'ala ya ba mu ikon aiki da shi Allah ya yi mana kurakuran mu Allah ya zauna da mu lafiya Allah ya kare mu daga dukkan wata fitina Allah ta'ala ya shirya mana zuriya ya shirya mana matasa maza da mata Allah ya ba mu ikon gyara halayen kasar mu Allah ta'ala ya inganta mana ita ya ba mu shugabanni na gari subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum